sai tuna dole ne in haɗa ke da sarkin yaƙi a zo ku tafi garin nan ka baka abba tafiya za mu yi barka zaituna ai ba dalili ne ki haƙuri ni ma idan kuka tafi na ga yadda mu kare zan ƙara so ni ma zan tuwo amma ku fara gaba Abba ina neman wata alfarma a gurinka. Da laifin da ne maka wanda na sani, da wanda ban sani ba, ka yafe mu, kuma Allah ya ƙara haɗa fuskokinmu da kai. Haba zaituna. ni na tabbata ko kin yi min laifi kin san kullum a cikin yafiya tsakanina da keke saboda ke ce mai sanya min zuciyata na yafe miki na yafe miki baki da wani laifi a gare ni ubangiji allah ya shiga cikin al'amarinki ya miki jagora fiye da roƙona ya shiga cikin al'amarinki fiye da yadda nake so fiye da tunanina ina miki wannan roƙon ya baki nasara fiye da rabin duniya watan fulani yau raina ya ɓaci mutuƙa gaya wai kamar ni galadima kamar ni galadima a cewa sarki ni zai ci mutunci na a gaban al'umma na talakawa na mutsiya tana yi mun kore kare to wallahi ni ba waziri bane da zai kore kare kuma wallahi wallahi sai na ci mutuncinsa sai na rama sai na ga bayansa sai ya ja da kai ga ladima mai girma mai alfarma na ƙasar yamma wannan bawan sarkin ne yake so ya ja da mu duk da cewa ya manta dan mazazir muke kuma asali ma wannan sarautar ta gidanmu ce ba ta gidansu ba to ƙarya yake wallahi tallahi tun da min kankara sai ne masa na itace garin yaya hakan ta faru me kai masa Allah ya baka nasara wai kawai na yi hukuncin da shi bai aminta da shi ba kamar yaya na ga kai ma kana da ikon kai abin da kake so sarauta ka kai ma zaman kanta take yi sanin haka ne yasa wallahi tallahi sai na kore shi daga karagarsa sai na dawo da mulkin nan inda yake na asali domin mulkin namu ne kuma sai na sa ya ciji ɗan yatsansa da bakinsa. Allah ya taimaki Baladima. Yanzu ka yi haƙuri, ka kwanta ka yi bacci. In Allah ya kai mu gobe, sai a ɗora inda aka tsaya idan aka gama nazari. Kula ne, mu ba za mu iya bacci a wannan dare ba, sabida a yanzu haka ni kaɗai na ji mai zuciyata take fari. wala ki kwanta ki bacci ni zan yi kwanan tsaye sai na ga bayansa sai na kunna masa bala'i da masifar da ba zai iya ɗauka ba a dafa ma alheri Yaya, yaya, yaya ta fito? to daga ta fito ku ɗaukan min ita kun fahimta ai tana zuwa ku ɗauke ta ku gama mu gama ina yawa yawa ku ɗauke ta ku ɗauke min ta nace ku ɗauke ta mana me haka ne me ne ku ta je ku ku rike me me ne muku me ne kuke ba za ku ta ba menene ne haka eh me kuke so ku yi muku kai ku ta kai wannan Kai dakata za ka iya za ka iya za ka iya tare mata ne? To ku je ku gama min da shi ku je ku gama min da shi ku je mana ku gama min da shi. Kar ce ta ci magana ba ruwanki ku gama min da shi. Me musu kai? Kai? Me musu? Me musu inna lillahi wa inna ilaihi ka je ka raba su mana. Ka je ka raba su mana. Za ka iya kenan. Ka je ka raba su mana. Ya! La inna lillahi wa inna ilaihi. La ilaha illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wa inna ilaihi raji'un. Ah. Allah ki sarki sarki Allah ya taimaki sarki Na lillahi wa ina ilaihi raji'un Jakadiya Lafiya na shiga uku na lalace na shiga uku na yi wa kaina na yi wa kaina Wayyo Allah na shiga uku ka amince min na ci amanar ka. amma wallahi tallahi an yanka ta tashi yau zan fasa kwai a gidan nan ba zan iya tafiya lahira da zunubin wasu aka ina ba Allah ya taimaki sarki kulla kulla muka kulla mu ne ba mu gidan boka mu ne ba mu gidan yan bori mu ne ba mu inda baka sani ba ko ta ina mun bi mun yi kulla kulla da ni da galadima da waziri akan akifar da da ka. cuce da suka yaudare ni galadima da waziri akan kalilan yan kuɗin da kalilan da ba zan amfani da komai a ciki ba ya karya zai aure ni shi galadima ladima ka mutu muka gashe ka zai aure ni sai in muka haihu muka samu ɗawai sai isa sarautar nan gida yin zama fulani aka hado abinci aka bani na saka maka guba a cikin abinci na ba ku yanganka ta taka maka ka ci amma da ka kira sunan Allah zuciya kaɗai take abincin nan bai kashe ka ba tun daga nan ce kai bawan Allah ne babban bawan Allah ne kai ma waliyin Allah a raina na ce ni ne na shiga uku ina zare da wannan al'amari a kaina to ni dai yanzu na fasa kwai mai ta fanjama fanjam wallahi tallahi in za a ɗaure na a ka yanzu na san ka amince min ka bani jakadiyan nan amma da ni ake bi ta da kulli sai an ga bayan ka saboda haka in dai ni kika yi wa ba wani ba ni na yafi nawa ki je ki nemi gafara wajen ubangiji ki kuro ki je gida ki fi laraka a biyu ki tuba da abin da kuka yi wanda ni ban ji ba wanda Allah zai rubuta muku alaki Allah ya sauki to dade amma ni a na na gode Allah ya miki albarka amin ranka daɗe Allah ya miki albarka amin ranka daɗe na gode Allah ya ja da ranka Allah ya kare ka daga sharrin makiya Allah ya kare ka daga sharrin makiya irin mu na gode Allah ya kare ka daga sharrin makiya irin mu na gode ai ba ai ba makiya ta bace ne ke miki faɗa na be miki ki daina sa kanki Allah ya hakuri. Allah Allah ya mun tuba Allah sa mutum to ba zancen jayayya wa alaikum assalam rahmatullahi Allah ya huci zuciyarka Allah ya ƙara maka nasara ka san ina cikin damuwa sarkin yaƙi mahaifinka ne sarkin yaƙin ƙasar nan na gaje shi wajen mahaifina wannan haka yi mun zama da shi shi ma mahaifinsa haka yake da yaƙi sarkin yaƙi na maka wurin ina zaton kai ma haka kake don bahaushe ya ce Bariya ba za ta gudu ba ɗan ta yi wannan haka yake Allah ya ƙara maka nasara sarkin yaƙi Allah taimake ka ka taimaka min ka je ka fita da iyalina ku tafi garin ku. ku je can ku zauna ni ka bar ni anan Allah ya baka yin rai ba za a yi hakan ba kamar yadda ka faɗa mahaifina jarumi ne kakana ma jarumi ne to ni ma haka nake jarumi na maka alkawari da lafiyar zuriyarka da lafiyarka da rayuwarku ga baki ɗaya idan Allah ya yarda Allah ya taimake ka zan je in shirya yanzu da dakaruna za mu kare lafiyarku da dukiyoyinku ko da kuwa mu za mu rasa rayukanmu Allah shi ba kai rai. Ina godiya sarkin yaƙi. Babu komai Allah shi ba kai rai. Barin je in shirya.